طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك من دعوة تفسير من سورة يوسف ونشينكم درس من نبي أيوب بيقوة رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1440 daidai a cikin wannan jami'a ta mu ta kimiyya da fasaha da ke nan garin wudil a jihar kano nigeria muna fatan allah ta'ala ya tattar da mu akan abin da ke daidai ya bamu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma fahimta daidai kafin mu shiga cikin tambayoyi akwai a babban malaminmu limamin wannan jami'a profesa awal ibrahim magashi muna tare da shi a cikin wannan halka a yau inillahi ta'ala wanda shi ne babban limamin wannan jami'a mai albarka kuma profesa ne a ɓangaren boko kaga mota ne ba mashin bane mota kuma motar mamar sandi mai irin dogo fitilan nan a yi larabci a yi turanci kuma a yi kananci sai dai mu za mu kara da hausa allah sakan farfesa da alkhairi allah ubangiji kuma ya kara ma rayuwa albarka gogor mai ta rayuwa allah ya kara taimaka mana za ku je gwalagwalan kalmomi daga bashin prof kamar yadda aka saba sha allah ta'ala ƙarshen darasi kazalika akwai kuma na'ibinsa malam sabo wanda shi kowa shi ma ya san shi a nan gwagwarmaya ta karantar da addini a cikin wannan jami'a ba karamin aiki bane da suka ɗauke shi kuma muna fata ubangiji Allah ta'ala ya saka ya musu da mafi alkhairi abin da ke saka sa kafin mu shiga cikin tafsiri akwai tambayoyi da suka zo a yanzu wanda aka gabatar da su za mu amsa abin da Allah ta'ala ya sauke muna sa'annan mu shiga cikin tafsiri bi idnillah ta'ala wanda ya ce assalamu alaikum malam dan Allah menene gaskiyar da ake cewa daga cikin falalar surutun yusuf wai idan mace tana da juna biyu idan ta zo naƙuda a karanta surutun yusuf a ruwa a ba ta sha za ta yi yaro mai kyau ko yarinya mai kyau <laughs> ya ce allah ƙara malar tsoron allah kai ma allah ƙara ma tsoron allah me yasa ba za a karanta saboda yaro ya zama mai tsoron allah ba sai din ya yi kyau ai kyau ba bakin komai ba, shi ne bisu kyau ba shi ya mai fitina ba ku roƙa mai yaran Allah ba su tsoron Allah in suna da tsoron Allah ko suna da kyau ko ba su da kyau mutane su yi mu'amala da su amma kyau ba shi ne abin nema ba tsoron Allah shi ne abin nema kun fahimta shi yasa kaga a wajen magana aure ai akwai magana kyau amma manzo Allah ne ya ce a zaba fa alayka bi zati din taribat yadaka sannan ba san ingancin wannan falalar taka ba kina cewa kai falala ka san harkar duniya sai da falala ke to wallahi ba san ingancin wannan falalar ba wannan ya ce asalamu alaikum malam ina fama da matsalar basu wata yawan hutu marar misali in wani lokaci idan na yi arwala na zo masallaci kafin in yi nafila ko liman ya zo arwala ta tawarware warware ko kuma idan na yi sallah ina sallah sai in dinga jin a motsi yana fitowa daga gajikina, to malam yaya matsayin sallata ta sannan ina so in rika sallar tarawihi da tahajjudi ya yi da fatan za a sha ruwa lafiya a matsalaka matsala ce mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya maganin ta da kai da mai yin fitsari duk matsala ku daya kana da tasarsurul bawl da kuma tasarsurul rih wannan ba za ka kada sallar ka ba tunda haka Allah ya jarce ka da wannan cuta ba za ka yi zama tsakanin nafila da tare farilla ba sai ka yi tusa kaga aka ce maka dinga yin arwala to an matsanta maka abinda babu shi addini la ikraha fi din kuma addini sauki gare shi idan yayin fitsari gare ka sai kai napkin irin na manyan mutanen nan ka sa napkin tafke ke kato haka nan idan kana yawan tusa kuma shikenan in tana da wari sosai zai ka dinga komawa baya karka shiga cikin sauri karka cutar da mutane da suke cikin sallah in kuma ba ta wari shikenan zai ka cikin sauri ko da tana fitowa ana jin karata but but but but ba matsala ka cigaba da sallah rashin lafiya ce Allah Allah ya ka ko ba matsala a sallah a ah, mai tambaya ta uku ce malam Allah ƙara malam lafiya amin tare da kai tambaya ta anan ita ce ta ji baka ne zallacin tambaya ta anan ita ce eh. sai ya haɗa da ita ɗin da ce duk gaba ɗaya ce mai tambaya ta ita ce sa'ar kaɗai ni ba haushe ne shi yasa zan iya karanta amma wannan cikakken baka ne ke ya ce malam daga ina ƙasar da take farawa kuma kwanaki nawa ake ɗauka ana a takaice ƙasar tana farawa daga kilomita 27 kamar da wasu malamai suka faɗa tana kuma ɗaukar kwanaki hudu sallah ashirin ke idan ya kasance kuma tafiyar da kake babu lokacin dawowa to za ka ci gaba da ƙasar ko da ko za ka shekar ɗaya idan har halin tafiya ne kake ba wai ka je gari ka zauna ba ne dalili akan wannan kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yakin tabuka yayi kwana 21 na jiran kafare su zo ba su zo ba suka tsorata saboda shi annabin Allah ne to tsawon kwanakin dai 21 tabuka kasar yake dan haka sai ma zaka ci gaba da kasar wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah kara malam lafiya da ilimi amin tare da kai Allah zaka yi ma ka jarabawar ka gaba daya malam menene hukuncin azumin wanda maziyi ya fito masa da gangan ko ba da gangan ba wassalamu alaikum wanda ba zai fito mai ba da gangan ba azumin sai na nan in ma fito ba da gangan azumin ka na nan sai dai idan ka kirge shi da gangan ladan wannan gangancin Allah a zunubin wannan gangancin yana nan gare ka saboda kai ka motsa sha'awar ka ko ka zauna bakin tiyata inda yan mata ke wucewa kana kallon su to ka kai ka ja maka wannan zunubin kallon da kai yana nan in kuma kaddara Allah ce kauta za ta fito shikenan babu komai akan Allah ya wannan kuma yace assalamu alaikum warahmatullahi what is the status of the prayer of a man who had a wet dreams and shaitan made him forget to make his bath and prayed The whole day we see janaba in him and could not remember until the next morning. Jazakumullahu khair. Hukuncin ka shine tunda ka manta kai mafarki Allah ya saba ka da aure da kuma jarababbe kai mafarki to in ka tashi ka manta to duk da ka tana sai kai wanka when you remember just perform your bath it's okay wallahu a'lam Allah ya datar da jiya mun kwana a aya ta biyu a cikin wannan sura ba mu kuma karkara bayanin wannan aya ta biyu ba za mu dawo kanta insha Allah ta'ala sannan mu ci gaba daga inda muka tsaya malam Umar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن نحن نقص عليك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نعم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين الله سمعي إيه فصرا الله تعالى يتي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ta'qiluna lalle mu muka saukar da wannan qur'ani abin karantawa arabiyyan a yare na larabci la'allakum ta'qiluna wala Allah za ku zama daga cikin masu tunani masu hankali da za ku dinga kiyaye ayoyin Allah subhanahu wata'ala wannan mun yi bayani jiya akan muhimmancin larabci a wajen koyon addinin musulunci wanda baka da uzuri idan baka iya larabci ba yaren da ka iya shi ne turanci ya kai ka iya shi dagewa ka yi himma ka bayar saboda kasan da shi ake makin jarabawa da shi ake ɗaukar aiki sai ka hidimta ma duniya ka bata rayuwarka gaba daya to kar ka manta akwai kuma rayuwa bayan duniya ita ce rayuwar ne lahira ita kuma ka shi zai amfani a wannan wajen larabci kuma a nan duniya zai maka amfani ne wajen sanin ma'anonin Alƙur'ani da kuma hukunce-hukuncen da Allah subhanahu wata'ala ke so ka sani kamar yadda muka faɗa je Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Risala yana cewa koyon larabci wajibi ne ba wai sunna bane ko mustahabi ba a wajibi ne kamar da ka san zaka iya fatiha haka ya zama dole ka iya larabci saboda larabci ne kadai zaka iya gane zaukin alqur'ani ka kuma iya gane balagarsa ka kuma fahimci sakon Allah subhanahu wataala a cikin sa idan ka rasa larabci ba yanda zaka iya kuma ka gane alqur'ani saboda qur'ani sai da larabci ake gane zaukin sa duk yanda za a fassara maka shi da wani yare ka karanta ba za ka ji saƙon Allah na shiga cikin zuciyarka irin yadda za ka dinga jin shi da larabci saboda ubangiji ta'ala yana amfani da kalmomi mabambanta a cikin larabci wanda za mu ga misalin su ba daɗewa ba insha Allah ta'ala wanda zai nuna maka muhimmancin gane kalmar larabci wanda idan ba a larabci ba ne ba za ka samu irin wannan kalmar misali kalmar jihar da alghafal a turanci yana da wahala take bambance su gaba ɗayansu amma a larabci kaga an bambanta ba su wadda wacce in kamar da a matsayin zai iya zama aibi ne suka ne kai tsaye amma idan ka ce algafal yana ɗaukar ma'anar suka sa'an kuma ya ɗaukar ma'anar mai ba da uzuri da hanzari wanda ko ba za a zage ka da kamar yadda Allah ta'ala ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanzari da uzuri a cikin wannan aya dan haka yaren larabci zama wajibi ka koye shi dan ka san alqur'ani ka san kuma abin da qur'ani yake dauke da shi shine ma'anar la'allakum ta'tiluna wala Allah za ku zama daga cikin masu tunani da hankalta a cikin abin da ya shafi alƙur'ani da larabci mu'allami a cikin littafin sana mu'tamar ya yi bayani akan muhimmancin sanin larabci a wajen fahimta alƙur'ani tunda Allah ya haɗa maka su guda biyu ashe ɗaya na'at ne ɗaya ko man'ut ne ɗaya sifa ne ɗaya kuma mausuf ne alƙur'ani shine abin da aka faɗa abin da aka siffanta shi da shi wajen fahimta shi ne yaren larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan kaga ƙur'ani aka saukan ma sai aka ce da yaren larabci hikimar shine me la'allakum nuna don ku dinga tunani kuna gane ma'anoninsa da kuma sakon da yake cikinsa. sa kaga idan baka gane larabci ba ba za ka gane hakikanin sakon Allah subhanahu wataala shi yasa larabci zai baka mamaki kamar yadda muka faɗa jiya larabci kadai ya da kalma ɗaya ba ɗaya kalma dubu goma sha biyu da ɗari uku da goma sha uku da kuma ɗari tara da goma sha biyu wanda turanci gabi ya taƙaita a kalma dubu ɗari shida gaba ɗaya ba za ka haɗa wannan da wancan ba wancan ya lillinka wannan yaran don haka suka ce to tunani a cikin kalmomin da Allah ta'ala ke amfani da su shi zai fito maka da zauƙi na alƙur'ani kuma ka san shi abu na farko yake cewa ƙur'ani da kake ganinsa ba wai kawai zane ba ne na drawing da kake ganin baƙaƙensa wannan wawun ta dago ta yi ƙasa ya'un ta ja ta yi sama Ya ce ba kawai abinda Allah ke so ka gane ba abinda Allah ke so ka gane menene sirrin haɗin wawun da ya'un da alifin da waye da waye a sauka waje daya Allah samu fahimta da Allah ce maka la'allakum la'alla kenan ko la'allan Allah kuma tabbas ce. idan har ka iya Ƙur'ani ka iya larabci to tabbas za ta hankalta ka gane ayoyin Allah subhanahu idan wani ya ce maka la'alla kamar yadda Abdurrahman as-Suyuti wanda ya rasu hijirar manzo Allah tana ɗaya yake cewa a cikin littafinsa wanda ya kan ulumul qur'an yace duk wanda ya gala Allah da asa yace su a wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ne amma ga wani fa ba tabbas bane la'alla in na samu kudi in baka tabbas ne ba tabbas bane la'alla in na haifi ya mace in baka tabbas ne ba tabbas bane kaga duk yayana maza ne Abdulrahman Abdulwahab Abdulmun'im kaga ba mace sai ta ce maka la'alla ƙarshen ta ka zaga duk gaba ɗaya za su ban maza to amma wani ce maka la'alla in na haifi ɗa namiji ɗana ya auri ƴarka kaga shi tunani yake hanyu babu tabbas abu ne kuma wanda baya da iko da shi don ba a hannun sa ke ba ya habu liman ina inathan wa ya habu liman yasha'u zukuran aw yuzawijuhum ƙuranan? wa ka, wa yaj'alu man ma. Ka ga wannan iko ne na waye na Allah to da haka a wajen sanin ya yace akwai abubuwa da bai kamata mutum ya gane abu na farko Allah ta'ala ya ce muna sa'asrif an ayati allazina yatakabbaruna fil ard bighayri al haqq wanda inadi ibin karantarwar Allah ta'ala to Allah ta'ala zai ɗauke mai fahimtar alqur'ani ko ba zai gane komai a cikin sa ba da haka akwai bukatar zuciyar ta koma ga Allah muddin kana son ka san menene sakon Allah subhanahu wataala abu na biyu yace lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام الآن بل هم أضل أولئك هم الغافلون kaga jinsu da ganinsu da tunaninsu bai amfana masu da komai ba saboda ba su yadda su yi tafakkuri a cikin tunanin Allah da sun yarda zama cikin la'allakum ta'qiluna da Allah ta'ala ya amfana da su sa'annan abu na uku yace wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'una inna sharra ad-dawabi 'inda Allah as-summul bukum alladhina la ya'qiluna wanda ba sa tunani akan ayoyin Allah subhanahu wataala kaga la'allakum ta'qiluna shi zai saka fita daga cikin dabbobi ka fita daga cikin wawaye sakarkaru waɗanda ba su da tunani a rayuwarsu amma idan ka bar tunani akan ayoyin Allah to ba za ka gane komai ba tunani akan ayoyin Allah shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwane na sallah da aya daya saboda yana tunani akan sakon da ke cikin wannan aya haka nan Aisha radiyallahu anha ta kwana tana sallah ita ma da aya daya saboda tunanin abin da ke cikinta ɗaya daga cikin magabata yana sallah tun da ya ce allahu akbar ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin har ya je ghairul maghdubi alaihi waladdallin ya fara tilawa sai ya zo kan faɗin Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kirga ni'imar Allah wallahi ba za ku kirge ta ba haka ya dinga karanta wannan aya yana kuka har asuba tai lokacin sallar asuba yayi bai iya fita daga cikin wannan aya ka zaka kirga ni'imomin Allah ne za ka iya kirgewa a da wanda ke nan gaba na shi kadai zai iya jin magana amma yanzu wanda ke kusan mita 500 daga inda muke nan zai iya ji saboda adadin lasifikoki da suke wannan masallaci nema ci kuma nema ba mutumin da ya sa akwai wannan yanzu kana nan najeriya dan uwanka yana saudiya yana aikin umara ko aikin haji ko dan uwanka yana china ko yana wata ƙasa daban za ka iya magana shi kuma za ka iya ba mutumin da ya san wannan ni'ima ce allah ta'ala ka maka yanzu a da in za a yi tafiya sai an sha wahala in a jirgin ruwa za ka ci kaya in labi shakkin anfus da wahala amma yanzu ba ba wahala kwanaki ne kayan ka za su isa da in za ka tafi aikin hajji sai kayi shekara wajen biyar ka tafiya daga nan najeriya ka je ka tsaya a cadi ka yi noma ka sha wahala ka ƙara gaba ka tafi sudan ka sha wahala haka aka dinga wahala nan iyaye da kakanninmu suka ta a Chadi sudan kan hanya wasu sun wuce ba su dawo ba wasu kuma suka je suka makale a makka sun kasa dawo ba haka bane ne? kama yanzu ba nan najeriya za ka buga mutum waya ka ce ka zo iya faɗin jidda nan da awa hudu zan sauka tafiyar kilomita dubu hudu da wani abu ka tafi awa hudu ni'ima ce kuma ni'ima ni'ima ce kana kallon mutum yana kallon ka kuna ne bidiyo kwal amma a ji tsoron allah dai ne da yan mata abu na hudu ya ce allah ta'ala ce wa idza ma unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarrafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun rashin tunani a cikin ayoyin Allah shi yasa Allah ta'ala sarrafa tunanin su gaba kiyansa sa'an Allah ta'ala ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ba hana ku karatun boko ba yana da muhimmanci saboda rayuwarku tana cikinta ko addu'a da manzo Allah yake yana cewa wa aslih lana dunyana lati fiha ma'ashina ku yi boko ku yi turanci ku iya shi sosai amma kar ku bari kuma da jayi ka addini kar ku bari addinin ku ya zama a baya rayuwar ku wanda ta kare anan gaba daya ta kaito a duniya zaman ka jami'a yi kokari ka dace alqur'ani saboda idan ba ka gane alqur'ani ba za ka gane komai ba malamai na cewa allimu auladakum alqur'an falqur'an yutihim kulle shay ku koya ma yanku alqur'ani in suka zo makarantar boko duk abin da ake yi wallahi za su gani ku tambayi malamanmu lokacin da mu muke nan makaranta wallahi ba na takura makana da karatun boko wasu sai kaga sun je suna ta bala'i mutum ya cire riga ya rataye a can daji lokacin da can daji ne ya rataye riga ya farka wannan handout ya farka wannan duk me yake so ya yi ya shiga na ta kallon suna ce alhamdulillah mu Allah mun gode ma kuma gashi bai da aure ya gama karatu sannan ya je kuma ya daura abinci kana bin hostel ɗinsu kana jin kaurin shinkafa na konewa da ya bude ya ce ma bismillah sai ganta nan jaja wurman jaya da sukari anan nan fara fara nan kuma fara tas manja ma bai je wajen ba kuma haka yake yake ta fama amma mu Allah ya sa duk wasu mu suna da iyali za mu yi boko mu koma gida mu ki hand out muna karantawa matanmu na muna hira muna karanta layi muna kallon su amma wani yana nan yana ta shan wahala mu yi aure a cikin aure akwai ni'ima akwai zaman lafiya akwai kuma al'amura sirri sai ka shigo zaka sani Allah ta'ala ce wa qala rasuli ya rabbi ta qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura da aka wanda bai dauki alqur'ani abokin hirarsa ba yana da wahala ya fahimci alqur'ani haka nan Allah ta'ala ce walladina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana kaga ba za su gane ayar Allah ba ba sa ji ba sa gani a kanta haka ne ya ce a wata aya wa ƙalulan kunna na sama'u au a filu. ma kunna fi ashabi sa'ir kaga me kai su wuta la yasma'una wa la yaqiluna nan kuma Allah ta'ala ce muku la'allakum ta'qiluna tunani akan ayoyin Allah da da dabburi a cikin su shi zai sa ba za ku shiga wuta ba Allah ta'ala tsare mu da shiga wuta to duk wanda bai gane ba Allah yana rufi ne akan zuciyarsa shi yasa Allah ta'ala ce fa qaba Allahu ala qulubihim fahum la fahuna Allah ya yi rufi akan zukatansu saboda ne ba sa gani to ƙur'ani idan kana so ka more masa sai ka bi mataki sha'o. mataki na farko ya zame maka hidaya shari'a kake nema a cikin sa ba kawai kana karanta shi bane a'a ya zama kana neman shari'ar Allah a ciki Allah ta'ala ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi sai ce me hudan lil muttaqin da ka shari'a tana cikin alqur'ani ka na farko ta'ammuk tunani akan ayoyin Allah subhanahu wataala yaya ya halici sammai yaya halici kasai yaya halici kwaya da take fitowa a cikin me a cikin kasa Allah shine albarin kai iyakarka ka tona kasa ka sanya me take da suna kwaya a ciki sai ɗinka ka birne Allah shi zai saukar da ruwansa tun daga matakin inhibition ta tsotsi ruwan sa'an nan kuma abin da ke da rai a ciki ya kumbura ya iya dannowa sama ya iya tura ƙasa sai ya zo imajinin ya fitar da jijiyoyinsa a ƙasa akwai radical da waye su fita ga kunnuwa biyu ga profesa na shi koya mana aji haka nan za ka ga Allah ta'ala ya sanya albarka cikin abin da ka shuka sai ya fito bayan kwana arba'in ko bayan kwana hamsin sai ga ya fara baka banya idan menene legitimacy ne kun san legitimacy inda ba ku bangaren agric to ba za ku taba ganewa ba sai mun muku bayani wanda zai je wake ko ya yi ah, mai da suna gyada ko ya yi waken suya ko kuma ya yi gurjiya su muke ce malajimin saboda mai protein da ake da yawa sannan kuma suna da nitrogen suke fixin da kansu wannan dukkan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala da ya maka idan baka karanta ayoyin Allah ba da ya ce maka a cikin ruwa akwai rayuwa wannan kwayoyin da suke fitowa da ƙasa wannan ruwan ne suke rayuwa da shi Sannan kai da kake motsi cells din jikinka kana iya rayuwa da ruwa tsawon kwana 40 ba tare da abinci ba za ka iya shan ruwa ka ta rayuwa ba da sai ci abinci ba in za ka iya dauriya kamar yadda wasu malamai sun gwada haka a baya kuma sun rayu da haka ƙur'ani Allah ya sauka da shi don a yi tunani shi ya ce maka inda an zanna ƙur'anin arabiyyan la'allakum ta'qiluna sannan ƙur'ani na fitar da kai daga duhun kafirci da duhu irin na zalunci mai da kai zuwa ga haske na imani haske na shari'a ubangiji ta'ala ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min zulumati ila an-nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid kaga qur'ani shi zai kai ka zuwa gare haske ya fito da kai daga duhuwai na kafirci da zalunci abu na hudu qur'ani yana maka bushara da aljanna kuma yana ma gargadi da wuta Allah ta'ala ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al'azab al'alim ga rahamarsa da kuma azabarsa a wani waje ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada waje na biyar shine tazkir qur'ani zai dinga tuna maka abubuwa ne zai dinga tuna maka umarnin Allah ta'ala da hannunsa duk zai dinga tuna maka ƙur'ani in ka karanta shi zaka samu waraka zaka samu jin daɗi zaka samu yalwa zaka samu tsari a rayuwarka saboda ba a saukar da kai a duniya don ka sha wahala ba haka nan ƙur'ani aka dawo ya zama manual na rayuwarka ba a saukar mashi don ka sha wahala ba taha ma ƙur'ana alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha da qur'ani ba abin tsortarwa ne da zaka ji tsoron ba abin da zaka guje masa ne a ka dawo ka yi ko da alqur'ani dan ya nuna maka haske na shirya haske na imani ya nuna ma daidai kabita kuma nuna ma daidai kauce mata kazalika alqur'ani akwai ta dabbudi a cikin sa kana karanta kana me yasa Allah ya ce kaza me Allah yake nufi da kaza me yasa Allah bai ce kaza ba a can me yasa Allah ya ce kaza anan kuma me yasa Allah ya ce kaza me yasa Allah bai mai ta so ta yi su a wata sura ba duka dinga tunani tadabbur afala tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha rufi ake ma akan zuciyarka shi yasa baka gane gaskiya sai ka dinga tunani za ka gane gaskiya alƙur'ani sannan abu na gaba shine samun tabbas da tabbatuwa akan wa'aztuwa da ƙur'ani yake maka Allah ta'ala ce wa kullun nuqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu maw'izatun wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin qur'ani ambato ne ga mu'minai wanda ba mu'mini ba zai taba gane ambatar al abu na goma kai riki al ya zame maka izina da wa'azi da zaka dinga ɗauka darasi a cikin sa laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab haka mu zo magani a karshen wannan sura sannan abu na ɗaya. ƙur'ani manhaji ne na rayuwa ga baki ɗayan sa wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan Allah ce mun sauka da shi da yaren larabci saboda ya zama mai abin tunani mai yawa a cikinsa. sannan ƙur'ani zai baka dama ka dinga tuna al'amuran wanda suka gabace ka da al'amuran wanda kake tare da su dan ya zame maka izina da wa'azi a cikin rayuwarka Allah ta'ala ce wa tilkal amsalu nadribuha lin ya la'allahum yatafakkaruna ana buga ma misali na al'ummomin da suka gabace ka dan ka dinga tunani kan abin da suka aikata ka ga menene daidai ka yi shi abin da ba daidai ba kuma ka kauce masa da haka da Allah ta'ala ce ma la'allakum ta'qilun yana nuna maka tsiya isarka ne akan abin da za ka bi ka samu shirin da Allah subhanahu ta'ala a nan duniya da kuma lahira da haka sai Allah ta'ala ce maka inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun san muku sauka muku da wannan littafi na alqur'ani da yaren larabci la'alla za ku zama daga cikin masu tunani da hankalta akan umarnin Allah subhanahu wata'ala Allah ka ba mu iko hankalta da abin da ka saukar mana sai Allah ta'ala ya ce aya ta uku nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin ubangiji ta'ala ce ma manzon Allah sallallahu alaihi mu lalle mu inji Allah sai amfani da azama kalma ta girma cewa mu muka saukan maka da wannan alqur'ani kuma mu ne muke kankasa maka mafi kyawun kissoshi dangane ga abin da muke maka wahayinsa a cikin wannan alqur'ani wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin koda ko a ce gabanin a saukan maka da wannan alqur'ani ko daga wannan kisoshi baka san waɗannan kisoshi ba sai da Allah ta'ala ya sanar da kai su ka gafara daga sanin su a nan Allah ta'ala yana sake yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tasliya ne yana haƙurtar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan halin da ya samu kansa a ciki tare da shawa kafirai wanda suka dinga cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri da cewa kai hakuri wanda dalilin saukar wannan sura ta sota Yusuf an daɗe ba a saukar wa manzan Allah sallallahu wahayi ba sai ya zama saboda cutar wadda yake samu daga ƙurayshawa abinda suke dinde masa sai manzan Allah sallallahu alaihi ya damu kuma ga su ƴan uwansa ne wasu ƴaƴan baffanninsa ne da cutarwa mabambanciya tana zuwa masa daga gare su sai Allah subhanahu wataala yake so ya hakurtar da shi cewa ga mu muna baka mafi kyawun kisoshi ko da ku a ce kai gabanin ai maka wahayinsu kana gafalalle ma'ana baka san waɗannan kisoshi ba yanzu gashi Allah ta'ala zai sanar da kai waɗannan kisoshi lafazin gafara da Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali shi anan ba ana zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane yabansa ake yi saboda manzo Allah baya da malami a kan fadin duniyar nan babu wani malami a garin makka ko a ta'if ko a madina da ya karanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan gashi yana zuwa abubuwa na mamaki wanda aka san su a cikin littattafai magabata su kuma wannan yahudawa sun san manzo Allah bai karanta at-taura ba kuma kirista sun san manzo Allah bai karanta injila ba amma ya ake ji yana zuwa da waɗansu abubuwa waɗanda su suke da shi a littafansu sun san manzo Allah baya da malami a nan duniya sa'annan sun san bai je wani waje koyo wata waka ba bai je ko ina ba amma ya ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan sai malamai suka ce wannan yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mai ghafil amma kai in aka ce ma ghafili to an zarge ka ne domin gafili na nufin abu biyu ko ka ki sanin abin da ya kamata ka sani ko kuma ka sani amma ka yadda ka manta ka gafala har abin ya wuce ma wanne ne ba mun zargi ba gare ka amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ga mai ghafil sai ya zama abin yabo gare shi domin babu wanda ya koyar da shi sa'an na kuma bai je koyo wajen wani ba balle wani mai gori cewa wannan karatun ne kake maimaitawa kaga inda wani ne ya karanta da manzon Allah sai ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ya ce musu shi annabi bane sai su ce mun san inda ka koyo in kuma an koyar da shi ya gafala ya manta to sai ya kasance abin zargi ce to duk gaba da guda biyu ha sha lillahi an yakuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi nuqtatayn to duk wanda kuma ya samu kansa cikin wani guda biyu shine za a zarge shi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya yabe shi da cewa shi kafin a sauka mai da wahayi bai san komai ba sai Allah ya yabe shi da wannan ubangiji ta'ala yana ga ma cikin sura shura hamsin ta 52 Allah ta'ala ce mishi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina sai Allah ce masa ne kaga wahayi masa sai ce ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim a wani waje kuma a nisa'i Allah ta'ala ce masa وأنزل, الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سيما لبس كتير دا قرآن من ذنب الله يكي بارك الله يكي با من ذنب الله بزيب bari waɗannan آيوس su fita a cikin sa saboda me أنا نونا ما تشوى cewa با ينزل الله yanzu Allah ya sanar da shi to yana jin in ka tambaye ni yanzu na ce ma ban sani ba kamar na faɗi kenan ko to sai in ce maka na sani ai ta musu da ni a ce to ya san ci a ah, kai wancan ka sani ba na gari kaza ka sani ba wai ki faɗi kenan ko to sai Allah ta'ala ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a san malaminsa sa ba dan mun bayan shi kuma Allah ta'ala sai ba shi wancan falala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an jingina shi da wani ilimi kafin annabtaka ko a ce mai mawaki almajirin wani ko a aibata shi wani abin da za a bai gode da shi a lokacin duniya to sai Allah ta'ala biyu kore wannan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa kuna fahimta ganewa kuke ko fahimta kuke yi fahimta kuke yi to Allah muku albarka Allah ta'ala ya sanya wannan shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hannunsa sannan kuma yake lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da yake samu na cutarwa daga waɗannan Yahudawa wanda suke garin Makka da kuma wanda suke garin Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu akan abin da suke masa shine Allah ta'ala ce dakata ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yan ubanci da kake gani daga yan uwanka akwai wanda shi ma ya ga irin wannan daga yan uba da kai da shi duk abu ɗaya ne kai ka samu yan ubanci daga yan uwanka waɗanda kuke ƴaƴan baffani da su shi ma annabi yusuf Salam ya samu irin wannan ga waɗanda suke ‘yan uba da su Allah samu fahimta sai zama kenan al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi da al'amarin annabi Yusuf duk ya zama iri daya sai Allah ya sauka mai da wannan sura ta cokaf don ya ba shi haƙuri ya nuna mai al'amarin ba yau aka fara ba gwagwarmaya ce wadda kuma ba za a daina ta ba malamai sun yi ƙoƙarin muƙarana tsakanin annabi Yusuf da cutar wadda ya samu da abubuwan da suke alaƙa da shi da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga duk abin da ya samu annabi Yusuf shi ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kai babu bambanci za mu ga wannan misali kamar yadda a shi alimi ya kawo a cikin littafinsa yake cewa abu na farko annabi yusuf shi ne karimu ibn karimu ibn karim kamar yadda zuwa hadisin bukhari hadisin abu huraira manzo allah sallallahu alaihi wasallam cewa yusuf dan annabin allah babansa kuma dan annabin allah kaga karimi dan karimi kuma jikan karimi haka ne zuwa hadisi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyarun min khiyarun min khiyar ni ne zababbe a cikin ku dan zababbu dan kuma zababbu dan zababbu har zuwa ga waye annabi isma'il alaihi salatu wasalam nan salsalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cikewa kaga salsalan manzon Allah ta koma zuwa ga waye annabi isma'il saboda annabi isma'il an dauko shi daga Palestine aka dawo da mahaifiyarsa mahaifiyarsa aka ɗauko daga falastin aka zo aka aje ta aina a garin makka kuma ta haifi annabi ismail a nan annabi ismail ɗan waye ɗan annabi ibrahim annabi ibrahim annabi ismail ɗansa ne sa'annan kuma annabi ishaqa ɗansa ne annabi ishaq kuma ne baban annabi yaqub annabi yaqub kuma ne baban annabi yusuf alaihi wassalam ta ga manzo Allah sallallahu da annabi yaqub pyramid suke sun ce sun haɗe a wajen waye annabi ibrahim wassalam a darasin mu na gobe za mu tattauna sosai insha Allah ta'ala akan ni'imar da Allah ta'ala ya yi ma ɗaya daga cikin annabawan nan guda biyu wane ne zabih annabi yusuf ne annabi isma'il ne zabi ko kuma annabi ishaq ne zabi saboda akwai mushkila a gabanmu a aya ta hudu bi iznillah ta'ala ko kuma aya ta biyar a abu na biyu ce masa sunan baban annabi yusuf isra'il saboda isra'il shine yaqub yaqub isra'il ken isra'il kalma guda biyu ce a ibraniyanci ma'ana isra Allah bawa ken ila shine Allah kamar yadda zaka ce Isma'ila ma'ana Isma'ila amsa addu'ar Allah lokacin da annabi Ibrahim yake addu'a ya Allah ka bani da sai Allah ya bashi dawaye annabi Isma'il shine farko yana riga cikin abin da mu tattauna gobe insha Allah ta'ala sai daga hannu sai ce wannan dare ka bani ya Allah zan sa mai suna amsawar Allah ta addu'a da niyi bani da. sai zama mai Isma'il to in ka ce Isra'il Isra shine bawa i e, shine waye Allah a yaren su na Hebrew ko kuma Ibraniyanci menene sunan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bawan Allah abdu bawa Allah shine Allah kaga sun yi haɗe a nan ko ba su haɗu ba sunan mahaifiyar annabi Yusuf alaihi salatu wasalam rahil rahil ita ce sunan mahaifinsa ma'ana wadda ta tafi sunan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amina mahaifiyar annabi yusuf ta rasu ta bar shi yana ƙarami sai bai wata da ake ce ma laban ta ɗauki kula da annabi yusuf a.s.w. suna mahaifiyar manzana s.a.w. amina ta rasu manzana yana ƙarami sai zama bai wata ita kula da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda baiwar mahaifiyar annabi yusuf ta kula da shi haka nan baiwar mahaifiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta kula da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu gaba mahaifin amina ba musulmi ba ne bautar gumaka yake yi haka nan mahaifin mahaifin annabi yusuf shi ma bautar gumaka yake yi ba musulmi ba ne sannan mahaifiyar annabi yusuf ta rasu yana ɗan ƙaramin yaro ya koma zuwa gabai wata da ake ce ma balha wancan da na faɗa ɗazu sunan matar babansa ce sannan mahaifiyar manzu Allah sallallahu alaihi ta rasu yana ƙaramin yaro aka samu renansa a hannun baraka alhabashiya ita ce baiwar amina bintu ah, wahab abu na biyar annabi yusuf a.s. da ya tashi yana yaro ya dinga kiwon dabbobin annabi yaqub alaihissalatu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi yana yaro ya dinga kiwon dabbobin larabawa suna ba shi dan kuɗin da yake samu yana rayuwa da shi sannan abu na shida farkon abin da annabi yusuf ya fara gani da ya ja mai duk wannan tarihin shi ne mafarki da ya zace ya abati to idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahad ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wanda yace mai la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fa kirilun ila kaga al'amarin annabi sun na farko shine ne mafarki al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kamar da hadisin bukhari shine ne mafarki za mu ƙara bayani akan wannan gaba insha Allah ta'ala sosai a mu na gaba annabi yusuf a gaba ta bakwai yan uwansa sun haɗe mai kai sun cutar da shi yusufu a yusuf a haɓu ila dina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwansa na jini sun haɗe mai kai wanda suke ɗayan mafani. ƙurin shawa sun haɗe mai kai a cikin garin makka annabi yusuf a abu na takwas bushirar mustaqbal bahir an mai bishara da kyakkyawar makoma da zai samu a nan gaba wanda babansa annabi yaqub ya gaya masa wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaquba kama atamma 'ala abawayka min qabl ibrahima wa ishaq zaka gani ya samu kyakkyawan bushara daga babansa cewa zai zama annabi nan gaba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kyakkyawar bushara daga baffan nan na matarsa waraka ibn nawfal yake cewa wannan abin da ka zo da shi irin su ne na musu musa din nan irin su ne da annabi musa alayhi salatu wasalam ya zo mutanen sa da shi sannan abu na tara ɗan uwan annabi yusuf alayhi salatu wasalam sun yi mai taron dangi don su ga sun kore shi daga garin saboda su nesanta shi daga babansa aw tarahuhu ardan yakhl lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin kaga sun hadu sun kori annabi yusuf a cikin gari na falastin ya koma wani gari daban na Misira, haka na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam taron ƙureshawa sun taru a kansa har wannan dole sababa mai ya bar garin makka ya koma cikin kogon hira a afwan annabi yusuf kaga yan uwan sun kore shi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma uwan sa sun kore shi abu na goma yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasalam sun matsanta mai lamba wanda ya ta sa dole sai da ya hijira ya bar wannan gari da yake ciki ya je ya mutu a wani gari daban wanda ba garinsa ba haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi haka aka takura mai ya bar garin Makka ya je ya mutu a garin Madina alaihi salatu wassalam kaga duk suna tafiya daidai wani abu na sha ɗaya an tuhumci annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da matar sarki cewa ya neme ta da zina tana zuwa bakin bakin kofa wastar kalbaba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha ladal bab sai tace qalu qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim kaga tuhumas aka anan haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun tumce shi da cewa yana son yar bawan nan nasa zaid zaid bin thabit wanda kuma zaid bin harifa wanda Allah ta'ala ce ba haka bane falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha dan a batar da wannan tunani na waɗannan laraba da suke da wannan mummunan tunani abu na sha annabi yusuf alaihi salatu wasalam yayin da ya fita daga gidan sarki babu inda ya fada sai ina kurkuku da ya je shiga kurkuku ya shiga da mutane biyu da mutumin kirki da kuma mutumin banza wanda ya fassara musu mafarkinsu halal akharu inni arani a'siru khamra وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين هذا ɗaya ce masa za ka je ka zama bafarin sarki ka ci gabar shayar da shi kuma da ƙarshe ya musulunta ɗaya kuma ce to kai fille ma kanka za yi ta ga ɗaya mumini ɗaya kuma mai kafin haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wahala ta yi wahala dole ya bar cikin madina a cikin makka ya koma kogo ya buya tare da shi da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu da kuma abdullahi wanda suka ɗauke shi mai nuna masa hanya ta ga tare da mumini tare da kuma mai kafin. irin yadda faru da annabi yusuf ya faru da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kafirin mutanen annabi yusuf sun ba labarin cewa ai shi kenan an kashe annabi yusuf annabi yusuf kura ta cinye shi muna wajen wasa inda zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kaga sun nuna cewa labari ya zo cewa an kashe annabi yusuf alaihi salatu wasalam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya zo a ranar uhudu aka ce ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wata mata ta tana kuka tana cewa ina annabi Muhammad an ce an kashe shi aka ce an kashe babanki tace ba shi bane dame ni aka ce tace ina annabi Muhammad aka ce an kashe yayanki tace ba shi bane ne dame ni ina dai annabi Muhammad aka ce an kashe mijinki ta ce duk ba shi ne mai ina ne annin muhammad aka ce mata gaya can labari ne aka dinga yada cewa an kashe amma bai mutu ba ta ce alhamdulillah fa kullu musibatin ba'daka jalal duk wata musiba bayan ka ya rasulullah abu ne mai sauki mutuwar uba mutuwar miji mutuwar yaya duk mai sauki ce akan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ya ga a hadisi ingantacce duk musibar ta same ka ka tuno da rashina rashin manzon Allah ya fi komai mala'i a bayan ƙasa duk abin da karsa bai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan abu na gaba annabi yusuf alaihi salatu wasalam an jefa shi cike rijiya haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwansa ƙwarai sun mai igiyar rago a ranar da za a je yakin gazot uhud suka tona rami wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai fara dokinsa wannan rami har manzan Allah da ciwo kaga yadda aka jefa annabi yusuf a rijiya haka aka jefa manzo Allah sallallahu cikin rani wanda aka mai wannan mugunta din haka nan abu na sha biyar annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya zo yana cewa mutanansa ya iya fasara mafarki aka dinga mai isgilanci da an sai ya dinga cewa to mai fasara mafarki isgilanci ko ba isgilanci ba isgilanci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an ganshi yana wa'azi sai a dinga mai isgilanci sai Allah ta'ala ce masa inna kal mustahzi'in mun isar maka daga wannan masu izgilancin kyale su amma annabi yusuf amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka da izgilancin da aka maka ya rasulullah waɗannan da kake gani suna maka ƴan uwansu na can sama sun yi ma ɗan uwanka karka damu sannan abu na gaba matar annabi yusuf annabi yakub wadda yake ce malai'a ta cutar da annabi yusuf alaihissalatu salam saboda ba ɗan da ta haifar da cikin ta bane ya'yan annabi yusuf ɗan ƴar uwarta ne da ya mutu wanda lokacin annabawan allah waɗancan tana iya auren yaya ka auri kanwa kamar da suke kawo cikin tarihi annabi yakub alaihissalatu ya je neman auren mahaifiyar annabi yusuf ita ce karama ita ce kyakkyawa sai kuma aka ce to al'adar garin kuma ba auren da ƙarama. ba auren da babba ba sai zama abin kunya ga babba sai aka aura mai babbar bai sani ba ana kawo ta daki sai ya ba ita bace sai ya samu kawo sai ce aka aura mu wanda ba mu ita muka yi alƙawarin da kai ba sai ki to mu al'ada mu kaje da ake sai dai kana so in hada ba dukan su kaga sun kishi kai to ka duba sharara annabi sallallahu alaihi wasallam an hana aure tsakanin ya da kauna wa an tajma ubainal uftaini illa ma qarsa saboda bata zumunci kaga wancan ya baru ya bata zumunci har tana kokarin a halakar da dan yar uwarta da ta mutu da ta mutu ta bar mata shi a bayan kasa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu irin wannan cutar daga matar babbansa ummu jamil wadda Allah ta'ala ya tsine mata albarka ta tabbake da abila habil wata abu lahabi kaga babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne matarsa kuma ummu jamil ita ce mai dauko duwatsu da kaya tana sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hanyarsa sannan abu na gaba larabawa waɗancan lokacin ba san annabi ya yusuf ba suka ce ba mu san ka ba da haka ka nemi mazauninka haka nan su ma dai harfin bi harfin larabawan garin maka suka ce manzo ba mu san ka matsayin annabi ba sannan ƙarshen al'amarin annabi yusuf ya kasance taimako ne da Allah ta'ala ya nuna masa a bayyane kowa ya gani waɗannan maƙiyin nasa kuma Allah ta'ala ya kasanta da al'amuransu suka zo da ƙauye kuma ya girmama su ya ɗaukaka su a cikin misira a yayin da ya zama annabi kuma ya zama minista na harkokin kuɗi gaba ɗaya al'amari da hannun annabi yusuf alaihi salatu wasalam haka nan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗe mu wannan cutarwa da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya haɗe ita sannan mahaifiyar annabi yusuf ba baƙuwa ce a garin falastin sham kenan haka nan mahaifiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam baƙuwa ce a garin makka saboda 'yar madina ce kuna fahimta kaga harfan bi harfin annabi yusuf mahaifinsa ba kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ba kuwa annabi yusuf alaihi salatu wasalam mahaifinsa ta tafi a hanya zuwa wani gida suka ce bait laham tana hanya Allah ya karbi rayuwarta ba san mutuwar ta ba haka nan amina mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bar makka za ta fi madina ita ma ta rasu akan hanya waccan za ta koma garin su ta rasu wannan ma za ta koma garin su ta rasu dan Allah kula fahimta kuna gane wa tsakanin kuri Allah wanda bai gane ba Allah sa aurensa sai bari to sannan annabi yaqub alayhi salatu wassalam ya rasu a a matsayin annabi yusuf bai san rasuwar babansa ba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifinsa ya rasu bai san rasuwar mahaifinsa ba tare da cewa annabi yaqub ya gama bansa sun girma tare amma bai san lokacin da babansa ya rasu ba da ya koma garin falastin haka nan manzo Allah sallallahu bai san rasuwar babansa haka dai abubuwan suka gaba tafiya tsakanin annabi yusuf da annabi yaqub wanda ba za mu da da fata dai qadinar da tabulation din ya fito mun fahimci cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rayuwar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi yasa Allah ya sauka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sura gaba daya dan ya hakurta da shi ya ba shi haƙuri ya lallashe shi saboda shi ɗan gatan Allah ne kamar yadda annabi yusuf a.s. ya kasance ɗan gatan Allah ɗan annabin Allah kuma mafi soyuwa a wajen babansa kuma shi ne kaɗai annabi a cikin ‘ya'yan babansa to haka manzan Allah sallallahu alaihi ya sha wahala irin wahalar da annabi yusuf a.s. ya sha sai Allah ta'ala ba manzan Allah sallallahu alaihi haƙuri kuma ya kasance masa alkhairi saboda an ba shi labarin abin da bai sani ba Shi ne ma'ana faɗin Allah ta'ala Wa'in kunta min qablihi lamin al-ghafilina koda ko ka kasance wannan abin da muke maka waye akan sa kafin wannan lokaci a gafala kake baka san wannan tarihi ba amma yanzu shi an fito ma da shi billa billa ka gani kuma sannan an saukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sura har karshen ta inda ya gane hakikanin abin da ya faru tsakanin annabi Yusuf alaihi salatu wasalam da ƴan uwansa wanda suke ƴan uba to kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an mai irin wannan ya yi haƙuri dan haka da mai sauraro na da mai kallo na nan dole kai ma ka yi hakuri cutar wadda za ka samu daga ɗan uwanka sai ka yi haƙuri har Allah ta'ala yake jarabtar bayansa dan ya ga wane ne mai imani na gaskiya wane ne kuma imaninsa yake sako-sako da shi ne Allah ya gaya manzan Allah sallallahu Alaihi mun maka da littafi na na kusu alaika mu muke labarta maka wannan labari ahsanal qasas mafi kyawun labari saboda alƙasas jami ne na ƙissa ƙissa kuma shi ne ta athar bibiyar abubuwa annabi yusuf labarinsa yana bibiyar juna ne tun yana gaba mahaifinsa har zuwa faɗawarsa rijiya ko jefa shi rijiya har zuwa sai da shi har zuwa zamansa a gidan sarki har zuwa mafarkinsa har zuwa fita daga gidan sarki zamansa a kurkuku dawo wasu a matsayin minista dawo haka annabi yusuf ya dinga tafiya da siris na al'amura a cikin rayuwarsa haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinga samun wannan shi ma a rayuwarsa Allah ya kira wannan suna ahsanul qasas kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa babu wani labari wanda zaka same shi a duk duniya mafi inganci sai a ina a Qur'ani shi yasa aka kira shi da suna ahsanul qasas Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ce Allah ya kira wannan da suna ahsanul qasas yace saboda dalilai kamar haka dalili na farko ya kasance akwai darussa a cikin wannan kissoshi na annabi yusuf shi yasa allah ta'ala kira shi suna ahsanul qasas auli na biyu malamai suka ce a an ce mu wannan kissa ne da suna ahsanul qasas saboda yafiya da afuwa da kauda kai da haƙuri da annabi yusuf ya nuna akan ƴan uwansa yayin da ya samu dama a kansu la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum kage yanzu ya samu dama sai ya yafe musu abinda ake so mutum ya cuce ka ka samu damar ramawa sai ka ce na yafe ba sai kalle ka matsayin mutum mai kyautatawa wannan kyautatawa ta annabi yusuf shi yasa aka ce ma wannan sura ahsanul qasas aure na uku suka ce abin da yasa aka ce mata ahsanul qasas saboda cikin wannan sura akwai labarin annabawa da salihan bayi da mala'iku da shaidanu da aljanu da mutane da dabbobi da tsuntsaye da kuma labarin sarki da kuma labarin bayi da labarin kasuwanci da labarin malamai da labarin jahilai da labarin maza da labarin mata da labarin makirci ma irin na mata ne da kuma bayanin jigo shi ne tauhidi na Allah subhanahu ta'ala da fiqhu a cikin fassara mafarki sa'annan kuma da siyasa ta zamantakewa ta rayuwa sa'annan da tunani da kuma mai da kyakkyawa idan aka yi maka mugunta waɗansu malami suka ce abin da yasa aka ce mata sanar qasas a ƙauli na hudu suka ce saboda akwai abubuwa na ban mamaki da abubuwa na al'ajabi a cikinta a ƙauri na biyar sun ce an ce mata ahsan al-qasas saboda a cikinta akwai so da kuma wanda ake so ma'ana akwai mata sarki akwai kuma annabi yusuf tana son saboda kyakkyawa ne Allah ya ba ma annabi yusuf rabin kyawu gaba ɗaya a duniya duk wani kyawu da kake gani a duniya annabi yusuf shine rabinsa gaba ɗaya sun yi aka rarraba mana sauran ka gama ce ka zazzara idanu ka dinga galanar da yawu kana tunani kana mafarkinta ka yi sama ka yi ƙasa ka hau duk wannan tunanin da zaka ta yi khayal saboda ka samu kyakkyawa kace duk garin kamar da ta kanta bayan da za a ta kuma ba za ta iya yin kanta ba abu na shida ko na biyar a na shida suka ce an ce wannan sura ko wannan kissa da suna ahsanar qasas saboda kyakkyawar makoma da wannan sura ta cika da shi domin annabi yusuf alaihi salatu wasalam musulmi ne sa'annan mahaifinsa musulmi ne gidan da ya sauka ba musulmai ne amma sarki ya musulunta mata sarki ta musulunta bawan nan da yake shayar da sarki ruwa giya ya musulunta wanda ya da shaida wa shaida shahidin min ahliha in kana qamisuhu qutta min qablin fa sadaqat wa huwa min al kadibina wa in kana qamisuhu qutta min dubrin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin shi ma ya musulunta haka nan da yawa daga cikin al'ummun kasar misra sun musulunta haka aka dinga samu a wannan gari suka dinga musulunta sai aka ce mata ahsanal qasas saboda wanda aka fafata da su sun musulunta dan me ba za a ce mata ahsanal qasas ba dan imam qurtubi rahimahullahu ta'ala yace wannan maganganu guda shida duk malamai sun faɗe su a matsayin dalilin cewa wannan sura sura ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin abinda muka fada daidai Allah ba mu ladarsa abinda muka kuskure kuma harshe Allah ya fi mana ku ya hakuri ma ta ya jan karatun da sauri saboda mu samu kammala wannan ayoyin ne kada mu ce kuma sai mu sake shiga cikin su gobe shi yasa ne ta sauri mu kammala ayoyin wasu abubuwan kuma za mu bar sun haka a cikin sauran ayoyin kuma za su shi insha Allah ta'ala za mu saurari bayanin professor insha Allah ta'ala yanzu kafin mu tashi wa fasbahaka Allahu bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة. أيوة. أيوة.